sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma ghafir lana warhamna warba'anna wa taqabbal minna wa adkhilna aljannata wa najjina minan nari wa aslih lana sha'nana kullahu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir allahumma ij'alna min utaqaika minan nari fi hadha ash-shahr al-mubarak ya rabbal alamin wa ba'd wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yawm 21 a watan tara watan ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da goma a watan uku watan mars shekara ta 2026 allah ta baraka wata ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na ubayi bin ka'ab da ke nan unguwar ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da tafsiri a wannan wata mai alfarma ramadana muna cikin suratun nisa'i sura ta hudu wa aka zina min ha samaniya ta ashara darsan mai darsa goma sha takwas a cikinta an fara darasinmu da ya gabata da abin da yake da alaka bi mururul ayyami da yawan wato saurin wucewar kwanaki a wannan wata na ramadana aisukun na fil ashar al awakir ta yadda ko mun shirya ko ba mu shirya ba mun ji mun tsinci kanmu a goman ƙarshen ramadana wadda ban kwana kenan an gama tudu sai gangara wa min sama bayan nan kuma hukukun rusul muka ji haƙoƙin manzanni ala umamihim akan al'ummansu ma a wujubin bi wa taslimi li hukumin rasul sallallahu alaihi wa sallam tare da jin wajabcin ne wuya da jawuwa zuwa ga hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in yayi hukunci في هذه الأمة خصوصا إلى أن كتمنا بجزاء التائبين أركم مكرفة كراتين دساك مكم ما تتوبة الراجعين إلى حكم الرسول والتي قوموا حكم من الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى عند الله يكتا ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به da a ce sun yi aiki da abin da aka musu wa'azi da shi bayan sun yi kuskure to lakana khairan lahum wa ashaddu tasbita da wannan ya fi musu alkhairi wa shadda tasbitan da ya fi musu tabbatar imani wa izan kuma kenan ma da sun yi haka ƙari akan wannan la'atainahum min laduna ajran azima da mun ba su lada gwaggwaba wala hadainahum siratan mustaqima mun shiryar da su ta farki madaidaici wa anil ayati allati sanabba'u biha al-yawma to amma game da ayar da zamu tashi kanta yau ya ƙuli zuhaili fil zuhaili yake faɗa a cikin tafsirul wasit yace wa fi ayati taliya zakar Allah ta'ala sawaba sa'iina lillahi wa rasul war rasul Allah madaukakin sarki ya ambaci ladan masu biyayya ga Allah da manzansa wa harraba ala ta'ala ta'ati ya kuma zaburar akan yin biyayya faqala ta'ala sai Allah yake faɗi a aya ta 69 a ramamalan Umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين نعم وحسن أولئك رفيقا جمدا asbabun nuzul dalilan saukar wannan ayar akwai abubuwa guda uku maganganu ne guda uku ɗaya daga cikin ukun shine anna saubana maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai sauban wato yaron gidan annabi ne sahabi ne Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda kana shadidul muhabbati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana da mutukar kaunar annabin rahama daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi fara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman sai manzo Allah ya gaishe wata rana a wani hali fa arafa hazana fi wajhihi sai manzo Allah ya fahimci akwai damuwa a fuskarsa fa ta ya sauban ma gayyara wajhaka me ya canja maka kamanni haka kala sai ya ce ma bi min waje ya rasulullahi ba yunwa nake ji ba gaira anni idza lam araka ishtaqtu saboda ni idan ban ganka ba sai in ke shauƙin ganinka zuwa wajenka fa azkura al-akira sai in ki tuna lahira fa akafu Allah araka hunaka to tsoro na lahira kana matsayin illiyina to tsoron kan mu je lahira ya zama ba zan ganka ba fa nazalat sai wannan aya ta sauka Allah ya ce ai wa man yuti illaha war rasula duk wanda ya ma Allah da manzansa biyayya Abdurrahman Sa'id sai ai kullu man ata Allah wa rasulahu ala hasabi halihi a bisa gwargwadon yanayinsa damar da Allah ya bashi yawa Allah da manzansa biyayya wa qadaril wajib alaihi gurgudan wajibin da yake kansa yawa Allah da manzansa biyayya in ba gane ba wajibin da yake kan shugaba dan moda a jigawa na wa Allah da manzansa biyayya irin wanda yake kanka ne kaga ba irin wanda yake kanka bane ba kai kuma wajibin da yake kanka ai ba irin wanda yake kan matarka bane to kowa duk wanda yawa Allah da manzansa biyayya na gwargwadon irin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta a kansa min zakarin wa unsa wannan wanda ya ma Allah biyayya din namiji ne ko mace wa sagirun wa kabirun karami ne ko babba to dai inda an cika qualities din an yi wa Allah da manzon biyayya an sauke wajibin to fa ulaika irin wannan wanda suka yi biyayya sai Allah ya ce ma allazina an'ama Allahu alaihi. idan ka tashi neman su ina Allah zai kai su filin alkiyama suna tare da wanda Allah tabaraka wata'ala ya musu ni'ima suwaye Allah ya musu ni'ima tunda ni'ima ta kiyama ake magana a filin alkiyama ake magana ai an ni'imatu al'azima allati taqtadi al-kamal babban ni'ima da ta kunshi kamala wal falahi da rabo wa Sa'adatu da cin nasara to duk wanda suke Allah da mazobiya suna tare da waɗanda suke da wannan ni'ima minan nabiyina wanda ajin farko su ne annabawa a cikin wannan ni'ima filin alkiyama to minan nabiyina allazina hum wanda su annabawa su ne wato faddalahumullahu bi wahayihi Allah ya musu falala da wahayinsa ai ita annabta falala ce zaɓi ce ko mun sha faɗa muna maimaitawa ba wani karatu da mutum zai ce ya yi karatu har ya zama annabi ba wannan karatu ba wata ibada ya yi ta ibada har ya zama annabi ba wannan ibadar ba wata nagarta ai nagartacce ne har ya zama annabi saboda nagartarsa ba wannan nagartar bare wani kuɗi a ce ya yi kuɗi har ya zama annabi bare wani gata a ce a masa gata a mai da shi annabi duk ba ɗaya kanwar shidan nan kawai in ka ji annabta zaɓi ce yawwa ita annabta zaɓi ne Allah yake zaɓa min almala'ikati war rusul ko min ar-rusul wal mala'ika shi Allah shi yake zaɓa zaɓi ce kawai annabta to haka wanda suke wanda Allah ya musu ni'ima yan ajin farko sune annabi sune annabawa wanda faddalahumullahu biwahyihi Allah ne ya fifita su ta hanyar musu wahayi waqtasahum bi fad bi tafdilihi bi irsalihim ila al ya kebance su da falalarsa ta hanyar aiko su zuwa ga mutane wa da'awatihim ila Allah ta'ala ya kebance su da kira zuwa ga Allah ta'ala duk wani wanda zai ce a zo abu Allah kawun sa yabi su su ne akan gaba yasa Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirati kace wannan shine tafarki na kira zuwa ga azo abu Allah kuma ba da ka ba ala basiratin bisa na san me nake ala ilmin kenan sai ce ana wa manitta ali ba kuma ni kadai ba ni da duk wanda ya bi ni yace ya ji ya gani Allah shine ubangiji addinin musulunci ne addini ya biyo wannan hanyar to shi ma aikin sa ne amma dai akan gaba waye annabin ne akan gaba shi kuma yace ana wa manitta ali ni da duk wanda suka bi ni subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikina ni bana daga cikin mushrikai saboda haka su Allah ya fifita da kira zuwa ga addini wasiddiqina daga annabawa sai su al-hafiz al-bagawi yake cewa a afadilu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam su ko wannan siddiqai su ne mafifita wato sahabban annabin rahama daraja da amincin Allah tabbata a gare shi wasiddiq al-mubalag almubalagu fi sudiki shine wanda ya kai mutu'a wajen gaskata addini wajen bin Allah da manzansa shine as-siddiq shi yasa ake cewa Abubakar as-siddiq qultu wa asdaqu minhu wanda yafi kowa kuma cancanta da gaskatawa a cikin sahabban ma shine Abubakar radiyallahu anhu sai Abubakar ya zo a cikin mustadrak ala sahihaini an zuhuri daga zuhuri an urwata an aishata daga urwata daga aisha radiyallahu ta'ala anha qalat tace lamma usriya bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da annabi sallama alaihi ila masjidil aqsa ila masjidil aqsa asbaha yatahaddathu an-nas an waye gari mutane suna tattaunawa bi zalika akan isra'i da mi'raji da annabi yayi fartadda nas fartadda nasu sai ma wasu mutane suka yi ridda faman kana amanu bihi Wasadda saddaqohu wa sami'u bi zalika amma daga cikin wanda suka yi imani da annabin Allah yayi isra'i yi mi'raji suka gaskata shi bi zalika to aka wa sami'u bi zalika ila abi bakar sai aka taba aka wa na abubakar wannan magana radiyallahu anhu wa suka ce hallaka ila sahibuka to yanzu ma kuma ka ji abokinka abin da yake faɗi ya za'amu annahu usriya bihi al-lailata cewa an yi isra'i da shi a daren jiya ila baitul maqdis qala sai sai ga abubakar yake cewa a qala zalika ya faɗi dai hakan yanzu shi ba wai labarin ba a kar dai a masa ƙarya a qala zalika ya faɗi dai hakan saboda haka suka ce masa ya faɗa qalu na'am ƙala yace, la la'in ƙala in ko la in kana in ko haka ya kasance qala zalika laqad ni kuma na gaskata sai na bakar kenan qalu suka ce aw saddiquhu annahu zahaba al-laylata ila baytil maqdis yanzu kai zaka gaskata shi cewa a daren jiya yayi isra'i waja'a kabla an yusbiha kuma ya dawo kafin a wayi gari qala na'am yace zan gaskata shi inni la usaddiquhu ni fa ina gaskata shi fi ma huwa abba adu cikin abin da ya fi wannan nisa min zalika usaddiquhu bi khabari samai ina gaskata shi da labarin da yake kawowa daga sama fi gadawatin au rauhatin a safiya ko a marece falizalika miya abubakar ne siddiqu saboda wannan ma ake kiransa abubakar as siddiq waja'a fi sunan abi daud ya za fi sunan abi dawud an zaid bin aslama an abihi qala yace sami'tu umar bin al-khattab radiyallahu anhu yaqulu yace naji umar dan khattabi Allah ya kara masa yadda yana cewa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman manzo Allah ya ya wato umarce mu wata rana an natasaddaqa cewa ni sadaqa fa wa faqa zalika Malam indi in ji umar Ke ce ce aka dace akwai wasu kudade a waje na lafiyayyu faƙultu sai a raina na ce aliyauma asibiku ababakarin da yau sai na yi abin da ya yi na shiga gaban abubakar sai na yi abin da ya kunasa da an yi sa'a wannan cewa a fito da dukiya da aka yi ina da kuɗi a ƙasa yau asibiku ababakar sai na wato riga abubakar ya ce a yau in sabaqtuhu yawma faji'tu bi nisfi mali saboda haka wannan dukiya da nake da ita sai na raba ta a rabi in yana da miliyan 100 ya taho da 50 in yana da 50 ya taho da 25 in yana da 20 ya taho da 10 sai haka sai na taho bi nisfi mali da rabin ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya ce ma abaqaita li ahlika ne ka bar wa iyalanka ya Umar ka kawo kuɗi da yawa yau qultu sai nace mislahu irin kaman wannan raba ne abi kenan nazo da rabi qala wa ata abubakar radiyallahu anhu bi kulli ma indahu kaga ba gaya masa ba kwantan auna ma ya masa zai zo da abin da yafi nasa kawai suka na abubakar ya zo da dukkan abin da yake wajensa gaba daya shi in miliyan 100 sa raba ya abi wato da 50 shi miliyan din sa gaba daya ta waye da su to zaka bi ma indahu fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma abaqaita li ahlika me ka bar ma iyalanka qala sai ce a baƙaitu abaqaitu lahumullaha wa rasula na bar musu Allah da manzansa qultu Umar ya ce, yace la uka ila shay'in abada to na yi saranda ba ta taɓa yiwuwa ba in shiga gaban ka a wani aiki na addini har abada idan eh, ji timing ɗinsa duk planin ɗinsa na wannan ranar ne to ya ga wannan ranar ɗin ma an yi bitin ɗinsa ya faɗi hands down don aka yi ce ba sake wato musabaka da kai ba akan wani abu har abada warawar turmuzi imamu turmuzi ya rawaito an abi hurairata daga abi hurairar kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce mali ahadin na yadu babu wani mutum da ya saka mana dukiyarsa ta amfani addini illa wa kadi kafa anahu face da muka samu daular musulunci mun rama masa eh. Ma kala ababakarin amma banda abubakar kowa mun rama masa amma manzo Allah ya ce banda abubakar fa innahu lahu indana yadan domin shi sai na abubakar yana da gudunmawar da ya yi mana yukafi uhulla sai dai Allah ya rama mana biha yau malkiyama ran tashin alkiyama ya bai tsaya nan ba ya ce wa ma na malu ahadin ƙattu ma na malu abubakar kuma babu wani mutum da dukiyarsa ta amfane ne irin yadda dukiyarsa na abubakar ta amfane ne sai ce walau kuntu mutakhizan khalilan da ni ma ina da yancin in riki wani a matsayin badadi dan gaban goshi la takhastu ababakarin kalila da na riki sai na abubakar a matsayin badadi na dan gaban goshi na yace ala wa inna sahibukum khalilullah sai dai kuma annabinku badadin Allah ne Allah ya ce wa ta Allahu Ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim badadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ne khalilan kamar ta takhaza Ibrahima khalila Allah ya rike ni badadi kamar da rike annabi Ibrahim badadi so walakin wa inna sahibakum khalilullah kaga wanda yake na maka to as-siddiq kenan masu gaskatawa kenan to daga annabawa sai su ke biyo baya ma allazina Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqin abdurrahman sa'idi a cikin tafsir karimin rahman yake cewa wasiddiqina wa humul ladzina kamula tasdiquhum sune wanda su ta cika bima ja'at bihi ar-rusul da irin abinda manzanni suka zo da shi fa alimul haqqa sai suka san gaskiya wa saddaquhu bi yaqinihim suka gaskata gaskiya da yaqininsu wa bil qiyam bihi qawlan wa amalan wa halan wa da'watan ila Allah suka tsaye akan gaskiya maganganun su akan gaskiya suke aikin su akan gaskiya suke yanayin su akan gaskiya suke wa da'watan ila Allah akan gaskiya sanan wa shuhada sai kuma ɗan aji na uku shahidai allazina qatalu fi sabilillah wanda suka yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah li ila'i kalmatillah wa kutulu kuma a kashe su wani su ne shahidai dama su tuna Allah ce wala ta hasaban nan na kutulu fi sabilillahi abuwatar. kada ka taɓa tsammanin waɗanda suka tafi yaƙi aka kashe su a fagen fama wajen ɗaga addinin Allah abuwatar matattu ne kuma ordinary mutuwa irin ta masu zaman gida a'a bal ahya'un inda rabbihim yarzuquna rayayyu ne a wajen ubangiji suna da wani arziki na musamman tun kafin kiyama ta tsaya to da shahidai wasu salihina da salihan bayi allazina salu'a zahiruhum wa batinuhum wanda cikinsu da wajensu ya kyautata fa saluhat a amaluhum sai ayyukansu suka kyautata fa kullu man ata Allah duk wanda Allah yawa Allah ta'ala biyayya kana ma'a ha'ula'i fi suhbatihi to yana cikin yana tare da waɗannan wajen abokatar su a filin alƙiyama. a ɗabarani yake cewa fain ƙila idan mai faɗa ya ce aka ce fa kaifa ya kunu una lillahi ta yaya zai yi masu biyayya ga Allah wa rasulihi da manzansa ma annabi su zama tare da annabawa wa darajatihim alhali darajar annabawa fi a'lal illiyina tana maɗaukakin matsayi kila sai a ce to innal anbiya'a su annabawa walau kanu fi a'lal illiyina ko suna saman sama a daukaka fa inna ghayrahum wasunsu min almu'minina cikin mu'minai yazurunahum za su ke ziyartar su wa yazurunahum su ma za su ke ziyartar su wa yastami'una wa yastamti'una kuma za su ke jin daɗi bi ru'yatihim da ganin su fa yasluhu lafazu an yuqala ai innahum ma'ahu shi yasa aka ce suna tare da su Yalla ce wa hasan wa hasuna ulaika rafiqa kai irin wannan abokantaka wa ya ga can irin wannan abokantaka zamanin sa'idi yace bilijtima'i bihim ta haduwa da su fil jannatin na'im a aljannan ni'ima wal da dauke kewa bi qurbihim da fuskantarsu da kusantarsu. fi jiwari rabbil alamina a can wajen makwatakar ubangijin duniya da abin da yake cikin ta a lahira qala al-bukhari rahimahullah bukhari Allah ya masa rahama yake cewa haddathana muhammad bin abdullahi bin shawh bin hawshab haddathana ibrahim bin sa'd an abihi an urwata an aishata radiyallahu ta'ala anha Allah ya dada ita kalar ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya qulu naji manzo Allah daraja da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa ma min babu wani annabi yamradu da zai yi rashin lafiya illa kuyira face sai an bashi zabi baina duniya wal akhirah tsakanin a bar shi a duniya ko kuma a karɓi ta ya tafi lahira babu wani annabi sai an bashi wannan zabi wa kana fi shakawahu ubi ba. a cikin rashin lafiyarsa shi annabin rahama wanda aka karɓe shi a cikin ta aka zathu buhatun shadidatun ya shiga tsanani mai wahala fasali ituhu tace sai na jiya kuri yana cewa ma na an'ama Allahu alaihim minan na wasu na, wasu hada'i wasu salihi na. ta ji annabin rahama yana faɗin haka a rashin lafiyarsa ta ƙarshe kun kamar yadda annabi yace shaddun nasi bala al-anbiya'u mafiya shan tsananin bala'in rayuwa su ne annabawa sai wanda suka biyo bayansu da irin aikinsu ya ce hatta rashin lafiya su ba irin ta mutane ake ɗora musu ba ta mutum ɗaya ake ɗora musu ba saboda haka komai nasu su na wahala na daban ne kamar yadda kuma ladansu na daban ne ba irin na sauran mutane ba su annabawa saboda haka ya yi rashin lafiya mai tsanani wata rana an kira sallah sai ce a sa masa ruwa wai ya dan watsa ruwa a jikinsa ko zai iya fita masallaci ya watsa ruwan amma da ya yi yunkura don ya fita fa ya alaihi sai faɗi ya suma sallallahu alaihi wa sallam da ya farfaɗo yake a sallan nasu mutane sun yi sallah aka ce la hum yantazurunaka ya rasulullah suna jiran ka aje ayi sallah yace ku sa mun ruwa aka sa masa ruwa da ya meke fa ya alaihi sai sake faduwa sai da aka yi sau uku sai ce muru a babakarin falisalli bin nasi ku umarci abubakar yi wa mutane sallah wani hadisin yana daga cikin dalilan da malamai suke kafawa cewa sayinin da nace sai na abubakar ne zai zama wakilinsa wanda in ba in ba za ka zo ba kana da rayuwa sai ka ce wakilce ka in ka mutu kuma sai a dauko wani ba shi ba to ai ka san ma rigima kenan ai abin da ke ka rigima da gwamnoni kenan sun yi reniment ɗinsa sun yi takwas tare da shi kuma ya zo ya a ɗauko wani ba shi ba haka dole a samu rigima su sai wannan idan yana daga cikin sayanin cewa kenan sai na abubakar in annabi ya bar duniya shi zai wato wakilce shi to da haka abubakar yi wa mutane sallah wata rana kuma a zo da shi a kafaɗa su aliyu su ɗauko shi a kafaɗa a kawo shi yau mutane sallah ba a jin muryarsa sai dai abubakar yake daga murya wannan su yi sallu na bisalati abubakar mutane suna sallah da sallar abubakar mara da muryar abubakar wani shi ne asalin ladanci annabi ne ba shi da lafiya ba a jin muryarsa sai in yi kabbara sai suna abubakar sai ya daga murya hadisin ce wannan su yi sallu na bisalati abubakar to kai yanzu ladan da sai ka faɗa za a yi kai kuma sallar da liman aka zo bi ko kai akwai matsala fa ba wani ladanci iya ladan kiran sallah falala da saladanci da kiran sallah duka amma a cikin masallaci dama shi ma ba shi wai zakara yake cewa to ba aiko shi ba inda larura to sai a yi kun ga larura ce ta sa ba a jin muryar annabin rahama saboda sai ladan yake zakaranci muna magana akan zakaranci ba kiran sallah ba kiran sallah ba tsayi ne annabi ma ya ce da an salladan da yake cikin sa da zuwa sahun gaba da sai mutane sun yi ƙuri'a ba za a yadda ba kai ma wani zama shi kaɗai ladan kullum shi yake kiran sallah ba za a yadda ba su wani zama su kullum su ne a sahun gaba amma zakaranci wannan larura take kawo shi saboda haka wanda dai yake nuna mana wato su annabawa su ne akan gaba ma'allazina an amallahu alaihim minan nabiyina so annabi da rayuwarsa ta zo karshe yana daga cikin abin da aka yi yana cewa ma'allazina an amallahu alaihim tace fa alimtu annahu kuyira to da na yana cewa ma'allazina an amallahu alaihim sai na tabbatar an ba shi zaɓi ne ya zauna a duniya ko ya tafi lahira shi kuma sai ke tama allazina an'ama lahu alaihi kenan ya zaɓi ina ya zaɓi tafiya lahira ya zaɓi mutuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hadha ma'ana ƙaunuhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akar wannan shine ma'anarsa a wani hadisi da yake cewa Allahumma firrafiqil a'la Allahumma firrafiqil a'la a wata ruwa sai aka jina sai Allahumma fi rafiqil a'la Allahumma fi rafiqil a'la ma'ana ya zabi tafiya lahira alaihi afdalu salatu wa taslim summa zakara ta'ala to daga wannan ayan ne sai Allah ya ambaci izama sha'ana aljaza girman lamarin sakamakon man waffaqahu bi da'atihi wanda Allah ya masa katari da yawa Allah biyayya wa da'ati rasulihi da yawa manzansa biyayya sallallahu alaihi wasallama fa qala sai Allah yake cewa aya ta 70 ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك تو wannan fa al-fadlu halala ce min Allah amma daga wajen Allah ka zama ka kai matsayin da za a ce ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina fadlun min Allah wannan falala ce daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ay min indillahi bi rahmatihi da rahmatsa huwa allazi ahalahum shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dama lizalika suka zama ahalin haka la bi a'malihim amma ba dan ayyukan su ba wa kafa billahi alima kai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai masani alhafiz bagawi yake cewa ai bi sawabil akhira ga ladan lahira wa qila biman ata'a rasulullah ga wanda ya fi ya kai masani ga wanda wato yi wa manzalta biyayya wa ahabbahu ya so shi wa fihi bayanu annahum lan yanalu tilka daraja wannan yana nuna maka ba mutane ba su samu fa wannan daraja ba bi da'atihim wai dan da'ad da suka yi ne wa innama ma naluha bi fadlillahi azza wa jalla sun samu wannan daraja ne da falalar Allah mai girma da ɗaukaka abdurrahman sa'idi yake cewa zalika fablun wannan falala ce Allah zina luhu, wanda suka same shi lahi daga wajen Allah fa huwa allazi waffaqahum zalika. shine musu gam da katari da samu wannan falala wa aanahum alaihi ya taimake su akan wannan falala wa adahum minas sawabi ya ba su lada ma la taballighuhum a amaluhum irin abin da ayyukansu ba za su kai su ba amma Allah sai ba su ladan da ya kai su wakafa billahi alima Allah tabaraka wata'ala ya kai masani ya alamu ahwalal ibadihi ahwalal ibadahu ya san halayen bayinsa wa man yastahiqqu minhum as-sawaba al-jazil waye ya cancanci Allah lada a cikin su bima qama bihi min al-amali da abin da yana daga ayyuka as-saliha allati tawatsa alaihi alqalbu wal jawari wanda zuciyarsa da gabbansa suka kafa akai wa fi sai muslim hadisi ya zo a cikin sai muslim yace haddathana muhammad bin abdullah bin numair haddathana abi haddathana al-a'mash an abi salih an abi hurairah daga abdurrahman bin sakar qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man la yace qaribu ku kusaci daidai dai da kuka ci daidai ku kai mata kai wa tajjidu ku tabbata akan aiki na kwarai in kun samu daidai ko ku tsaya akan aiki na kwarai sai ce wa alamu amma fa duk da kun nemi daidai kun tsaya akan daidai wa alamu ku sani annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amalihi babu wani ɗaya daga cikin ku gobe kiyama a gaban Allah wai da zai tsira dan aikinsa tauba babbar magana ku ayin ƙura'ani ta nuna aiki ne tsiranka da za an bi makanu ya amani da ya ba da labarin aljanna a suratun safat ya ce limisli ha zafali ya amalin aminuna don irin wannan sakamakon don irin wannan aljannar sai masu aiki su yi aiki hadisin ubarata bin samit da ya zano ina abubuwan guda biyar man shashi da allah ila illawa da hula sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa isa abdullahi wa rasuluhu wa kalmatuhu alqaha ila maryam wa minhu wal jannata abu na hudu wan nar abu na biyar tunda man yace ismu shar'i ne ana buƙatar jawabu shar'i ko jaza'u shar'i jawabu shar'i sai ce adakalahu Allahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna amma alama kana min al'amal abu ta gwargwadon aikinsa kun ga idan aka ɗauki wannan ayoyin da ma wata wanda karanta ba da wannan hadisin yana nuna kowa zai shiga aljanna ne a bisa gwargwadon aikinsa kama yanzu wannan hadisin shi kuma yana cewa qaribu wa saddidu ku kusaci daidai in kun samu daidai ku tabbata akan daidai amma duk da haka wa alamu ku sani annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amalihi babu wani ɗaya daga cikin ku da zai tsira wai dan aikin sa qalu suka ce ya rasulullah wala anta to su ma suka kura malajin tambayar suka ce har kai ma ba je kaka dawo manzala ce wala ana har ma da ni illa an ya tagamma da ni Allah bi rahmatin minhu wa fadlin sai idan Allah ya lallabe ni da rahamarsa da falalarsa sai aka ce to ya za a hada wannan hadisi da wa'annan ayoyi da wasu hadisan da suka saba ma wannan a zahiri sai malamai suka ce daga cikin abin da suka ce suka ce su ayyuka fa'idar da za su yi maka su ne a wajen hisabi an aka yi hisabi za a yi maka hukunci da aikin da ya furin jaye aikin alkhairi ya furin jaye yanzu shi ya kwace ka aikin shari ya furin jaye yanzu shi ya girma ka to kuma da su ne za a ce tafi aljanna aljanna ta dace da dai wannan aikin da ka zo da shi to amma inda kowa zai gane karatun asiri kaddara ka yi shekara ɗari kafin a fara rubuta maka aikin ka sai ka balaga ko shekara nawa zamu cire a 100 mu cire 15 ko 12 eh 15 mu cire 15 saura 80 da nawa 85 to mu kaddara duk aikin ka na shekara 85 kuma kyawun ayyuka kai sai suka kai ka aljanna kuma mu kaddara ma kwanakin aljanna irin na duniya ne kaga tunda kai aikin shekara 85 in ka shekara 85 aljanna kuma sai a ce ne ya ce fito ka fice lokin ya tsari to sai suka ce to dawwamar ka a aljanna ne to wannan kuma ba aikin ka bane shine abin da annabi yake nufi illa an ya tagammada ni Allah bi rahmatin minhu wa fadli bare ma kuma kwanakin lahira ba irin na duniya bane wa inna yawmin inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu yini ɗaya kamar shekara dubu ne a lissafin yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana shekara dubu hamsin ka gani sauraka yace qaribu wa saddidu to kenan shi kuma wannan hadisin ne yake so ya nuna maka da ya ce wasaddidu yana so nuna maka istiqama Inda ya kasa kasan daidai karka rabu da daidai ai da kai da daidai hajjiya da ke da daidai mutu tare ba kawai shine ma'anar wa abudu rabbaka hatta ya atiya kan yake ka bauta ubangijinka har mutuwa ta zo maka shine ma'anar fa abudhu wastabir li ibadatihi ka bauta masa kai hakuri da bautarsa to istiqama kenan wata rana annabi rahama sallallahu alaihi wasallama hadisin muslim ya fito yake cewa shayya batni hudun wa akawatuha suratul hud da yan uwanta su suka sa da furfura aka ce me yasa ya furfura a cikin suratul hud sai yake fadin Allah madaukakin sarki fastaqim kama umirta waliman liman taba ma ko man taba ma Allah ce fastaqim kama umirta ka kafu kamar yadda aka umarce ka da wanda suka tuba suka suka musulunci ku kafu yace wannan yasa furfura ta fito masa an ce ya samu istiqama tsayuwa wannan wasaddidu din da yace wannan sadat din kafuwa akan aiki da kwarai malamai suna tattaunawa ma fa da Allah yace fastaqim da annabin ake fastaqim inda shi ake aka ce ka kafu dan da kafin umarnin kenan bai kafu ba ha shahu suka ce ba wannan bane to umarni ne na ziyadatul istiqama ya ƙara kafuwa akan kafuwa a'a ko kuma ka'idan nan ce cewa amrin lin nabi amrin li ummatihi da al'ummata aiki amma dai kowanne ne yace wannan dai cewa fastaqim da Allah yi a suratul hud yasa furfura take to masa ma'ana istiqama tana da ma'anoni da dama malamai wajen fassara ta amma a dunkule sai a ce da kai shine idan daɗi bai raba ka da addini ba kada wahala ta zo ta raba ka da addini idan wahala ba ta raba ka da addini ba kada daɗi ya zo ya raba ka da addini duk wanda a al'amurai ne a dukkanin al'amuran guda biyu yake kan addini ta siya sami istiqama mana shi daɗi ba raba shi da addini kamar yadda wahala ba ta raba shi da addini to duk wanda ya zama haka ya samu istiqama falalatta ƙarshen falalaci saboda wahala ta ƙarshen wahala ce sai gam da ka tare Allah ce innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaika duk wanda suka ce mun ji mun gani ubangijin mu shine Allah kuma sun mastaqamu suka samu wannan sadat din suka samu kafuwa akan haka idan suka zo barin duniya ta tanazzalu alaihimul malaika mala'iku za su sako musu ga bishara sai Allah ta kawo duk tsoron da ake batu na kiyama a damatul kubra algashiya mai lulluɓa mutane da tsoro alƙari'a mai ƙwanƙwasa zuciya yau ma la tamliku nafsin li nafsin shay'a yau mai firin mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kullum ri'in minhum yau ma izin sha'ani malamai ma suka tattauna me zai kawo wannan gudun waye zai iya ake gudu aka ce shi mai laifi ne baya so ya ga wanda ya san shi sai sai ke gudun yan uwansa saboda laifinsa misali wani mutum ya yi laifin mummunan laifi jirgin da za a yi ta ihu a kansa da zuwa a ganshi ba zai masa ciwo ba sama da wani ya leƙo ya kai wane ne a to kuma da shi kenan ai shi banna ta gama yi wannan ya fi laifin duk wani ya ganshi amma kan da gida ya ganshi ka gani to suka ce wannan rashin san baya son wanda ya ganshi wanda ya san shi ya ganshi shine yake gujewa dan uwansa da iyayensa da sauransu wasu kace a'a ba mai laifin bane yake gudu su yan uwansa ne suke gudunsa su ko me yasa suke gudunsa ka san babu takeici irin ka ga naka a halin da ba za ka iya amfana masa ba to kuma kiyama kenan eh ba abin da za ka iya masa sauraka tun da ba za a ɗaga ka sai ka gudu ma kare ganka to sai ambaci dai dalilai da yawa da yake kawo gudu to masu istiqama din sai aka ce to su kuma wannan ranar za ta kafu kada ku ji tsoron komai wala ta hazanu duniya da za ku bari kada ku yi bakin cikin baya ba abin da za ku bari a duniya karewa da karanta aka cewa abshiru bil jannatin lati kuntum a aduna ana ma muku bishara da aljanna da dama an alkawarta muku ita amma su za a gaya wa haka innal ladina qalu rabbana allah thumma istaqamu misalin irin wannan ja'far ɗan abi talib annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an fito daga sha'abi inda aka tsare su qaribun min salati sanawati kusa da shekaru uku ba a sayan nasu ba a sayar musu ba a auren nasu ba a auren musu la yasulu ilaihim shay'un min at'ami illa kufiyatan wani abu na daga abinci baya zuwa gare su sai a ɓoye. yunwa hatta akalu warqa shajari hatta kai su ga cin ganyen bishiya bayan sun fito sai annabi sallallahu alaihi ya ce wa sahabbai to akwai wani sarki adali a habasha ba a zalintar rarrauna a wajensa to idan za ku iya idan za ku iya ku yi hijira ku tafi can to ku yi hijira ku tafi can sauraka sai wasu sarkacin sahabbai suka yi hijira suka tafi habasha wani ana kiranta hijiratul habashatul ula hijirar habasha ta farko samanin hijira ta farko da aka je ba su iya zama ba saboda manyan dalilai guda biyu liƙillati adadihim ƙarancin yawansu wa alamul gurbati da zafin bakunta sai suka dawo daga baya aka sake komawa a karo na biyu to komawa da aka yi a karo na biyu a shekara ta goma a bayan hijira su jafar bin abi tsalin su suka yi wannan hijira ɗin wanda shine ma sanadiyyar sanadiyar musuluntar najashi bayan an kaiwa najashi tsegumi cewa sun zo masa gari kaza kaza najashi ya tara su ya yi interview da su da su wato wanda suka kawo tsegumin nasu so haka jafar dan abi talib ya zauna a habasha annabi bayan shekara uku da tafiyarsa habasha tunda sun tafi a shekara ta goma shi ma sai Allah ya umarce shi ya yi hijira ya tafi madina to amma da su a habasha har sarkin habashan gaba ɗaya sun musulantar da shi ka san ku sarki ba zai musulunta shi kaɗai ba addini yana haɗuwa suka ci gaba da aiki ko da annabi ya yi hijira ya taho madina ba su baro habasha ba sun tafi madina su suna can abin nema ya samu yau sa dawo gobe sa dawo jafar dan abi talib bai baro habasha ba sai a shekara ta bakwai a bayan hijira a shekara ta bakwai an je yakin kaibar an dawo yakin kaibar shine yakin da dare a hanya za a tafi annabi ya ce wa sahabbai gobe zan ba da tutar wannan yakin a hannun wani mutum da yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna son mutuma amma bai faɗi waye ba kowa kuma yana so ya zama shine suka kwana suna kokarin Allah ya sa su kowa Allah ya sa ya zama shine bayan sallar asubahi suka kewaye annabin rahama ya fahimci so so suke ya bayyana mutumin nan sai ce aina ali ibn abi talib ina ali ibn abi talib yake aka ce huwa ya shi ainahu yana san idanunsa na ciwo shi ta kansa ma yake annabi rama ya ce ku je ku zo da shi aka je aka zo da shi annabi ya addu'a ya tofa masa idansa idansa ya warke ka allan ya kun bihi waja'u kai ka ce bai taba ciwon ido ba sai annabi ya bashi tutar ya ce fis ala silika. ka tafi sannu ka sauka a farfajiyar kai ba ba kana zuwa zaka jefa musu ba ma ba mai ba a ba haramun za a yi musu ba sun madu'uhum ilal islami fara kiransu zuwa ga musulunci ashe musulunci da awa yake farawa ba kisa yake farawa ba su madu'uhum ilal islami sannan ka kira su zuwa ga musulunci idan sun amsa maka shi ke nan fa ima abinda aka fi so kenan idan ba su amsa maka ba to har yanzu ba kisan ne ba a gaba yadda su zama kafaran amana a yarjejeniya da su ba sai ba za su yi addini ba la'ikira hafi dini babu tilas a addini amma fa babu tilas a addini ga wanda bai shigo addinin ba ne. in ka shigo addini duk abin da ya lazamci masu imani ya lazamce ka in ba aka ba munafunci kuma kenan ka baiwa mutane in ka ji za a kira hafi dini ga wanda baya addinin ne yanzu kamar waɗannan da suka ce ba za su musulunta ba to shi kenan ba za a ce dole ba sai a ce to ku zama kafiran amana dan a zauna lafiya to yanzu suka ce ba za su musulunta ba kuma ba za su zama kafiran amana ba to kenan su abokan gaba ne kenan to shine kuma sai a ce to yaƙi ya shiga tsakaninmu da ku hali na uku to shine da ba su yarda da musuluncin ba ba su da'ayar a ya zaman lafiya da su ba kuma aka sha ta layi da su kuma a ƙarshe suka gudu dama annabi ya ce wani surtu bin ru'ubi masiratu shahar ana taimako na da jefa tsoro na cikin abokan gabata tafiyar wata guda saboda haka suka gudu a ƙarshe aka kame garin a matsayin ganima to wannan yakin ne an je an dawo an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaho bayan yi dawowa daga wato yaƙi ɗin kuma karatu shi yake haifar da karatu shi ne yaƙin da jinin annabi ya bawa abdullahi bin zubairu ce ka je nesa inda wani ba zai gani ba ka zubar yana ƙaramin karamin yara cin abadula su wajen guda hudu ne abdullahi bin umar abdullahi bin zubairu abdullahi bin abbas ƙananan yara ne abdullahi bin abbas shine annabi ce masa ba ya mu ya kai wannan yaro abadila kenan ƙanana ne su da haka annabi ya bashi guzinin abdullahi dan zubairu ya ce ka tafi nesa inda wani ba zai gani ba ka zuba abdullahi dan zubairu yana gewaya baya shanye jinin a to kai ma wakatun ina ne kai inda girman ka baka da hankali ya dawo mai kwan ya daɗe kuma sai ya dawo da wani annabi sai kai da aka ce ka je nesa inda wani ba zai gani ba ita ya rasulullah inda wani ba zai gani ba na zuba amma nesa ban je ba kai ka san sahabbai zaɓi ne ɗan ƙaramin yaro yake wannan magana ya kuma yi wannan hankalin da kai ba za ka yi ba annabi ya ce me ya faru ya ce sharibtu na shanye annabi ya ce sharibta ya ce sharibtu sharibta ya ce sharibtu annabi ya ce fa wailin laka minan nasi wa wailin lin nasi minka to ka ka shiga uku da mutane mutane sun shiga uku da kai ba annabi muka karanta ba annabi ya ce ashaddun nasi bala al anbiya thumma al amsal fal amsal mafiya san tsananin bala'in rayuwa sune annabawa sannan sai wanda suka kwatanta aikin suka ce suna so a yi ba daidai ba a bar ba daidai ba gwargwadon aikin su gwargwadon wahalar to shi wannan jinin an naftar ma ya sha annabi yake fawailin laka minan nasi fawailin lin nasi minka yana dan karami ne amma wannan hadisin bai ai bai aiki a kansa ba sai bayan annabi ya bar duniya duk kalifofin sun bar duniya sun zama su ne manya a makka to karka so ka ji kuma yadda aka yi dambarwa da shi sakamakon annabi ya ce fawailin laka ni nan nasi wa wailin lin nasi minka hanya ta kamu nan zamu a shi to haka an je wannan yakin an dawo annabi yana farin ciki an fata tafi yahudawa sai wancan ja'far bin abi talib kuma da yake habasha shi ma sai ga ayarinsa sun shigo madina ke farin ciki a yawa annabi biyu annabi yake cewa a afrahu bi fatahi khaybar an bi qudumi ja'far shin zan yi farin ciki da nasarar da muka samu a Khaibar ko zan yi farin ciki da dawowar Jafar dan Abi Talib yana kwatanta da nasarar da dawowar amma ku gane wa abudu rabbaka hatta ya ce ka yaqin qul amantu billahi thumma taqin kace kai iman da Allah sannan ka fi iska kama shi wannan Jafar din da ya dawo ake kwatanta zuwansa da nasarar yakin Khaibar amma ya daidai lokacin da ya zo annabi yana shirin randuna za a tafi yakin banu mu'tad an sa musu zai bin harisa a matsayin shugaba sai annabi ya ce wa wannan jafar dan abi talib din da yazo ake murna zuwansa ce to amma ga dindana mun tayar da ita za su tafi yaki da rumawa an sa musu zai bin harisa a matsayin shugaba ka shiga cikin su ku tafi idan zaid ya yi shahada kai ka dauki tuta in ka yi shahada abdullahi bin rawaha ya ɗauki tuta in abdullahi bin ya yi shahada fali yaqtarul muslimuna bi anfusihim man sha'u musulmai su saba kansu wanda suka dama amma ni yanzu ga ku uku na zaba mu do Allah wanda aka ce ana kwatanta murnar zuwansa da nasarar da aka ce a kai ba sannan kuma a yanzu a gwamnatin yanzu in ambasada ya je shekara a wata ƙasa ya dawo karanta sai wajen wata uku a gida ya wai hutu yake eh. amma shi ya zo ana kwatanta murna zuwansa da nasarar yaƙi amma kuma an ce ta tazarci a yan ayyana sai ka ce duk abin da ba ka yi ba a gani ba a nan wa abu da rabbaka ne nan wa abu da rabbaka ne hatta ya ce ka ne ki nan istiqama ce kul amantu billahi thumma istaqim kai tsaye kawai ya shiga ba wani a tsaya a sa da mutane an dade ba haɗu ba a aljanna ake nema su mutanen a haɗu da su aljanna in suna so kawai ayari aka tafi da nisa roma amma ran da aka je annabi bai je ba yana madina ya ce wa musulmai yan uwanku sun shiga roma ana fara yaƙi ya ce an fara yaƙi aka jima ya ce shugaba na farko ya yi shahada shi ne wa zai dan harisa yanzu dan harisa ya yi shahada sai wa sai baƙonmu na mako jafar bin abi talib haka Jafar bin Abi Talib yana daukan tuta sai aka ji ta inni shamamtu ra'ihatal janna sayyibun wa barijun sharabuha wa rumu rumu dana azabuha yana tani na ji kanshin aljanna abubuwa masu daɗi na aljanna amma rumawa azaba suna kusa ko bayan rayuwar mu ya shiga yaƙi ana fafatawa can sai ta ya biyo ta hannun da yake rike da tutar sai tafe ta da hannun hagu aka ci gaba wani ma bai sani ba a ai idan aka san an karya kwamanda ai yaƙi ya karye can takobi ya biyo ta hannun haƙudin sai mai tutar ya ce yana jin kunya a ce tutar manzala ilalawa ta faɗi ƙasa yana da rayuwa sau da ka tutar ba ta je ƙasa ba sai dai suka faɗi tare ina jin abdullahi Dan umar ne yake cewa ya tsaya kan gawarsa ya ga sara da suka sama da casa'in da ya ce amma babu wani a bayansa duk ta gabansa ne ba mai maka fuskanta abokan gaba ba jama sakamakon mutuwarsa ne Allah ya saukar da wata aya na jin asusul ahzab yace minal mu'minina rijalun sadaqu a ahadullah alal daga cikin mu'minai akwai mazajen da sun gaskata alƙawarin da suka ma Min minhum man na habuhu daga cikinsa akwai wanda burinsa ya cika ne Jafar ɗan abu ya wa minhum daga cikin irin waɗannan mu'minan akwai manyan tazir wanda yana nan tsaye yana jira burinsa ya cika Allah ya ce fa ma baddalu tabdila ba su musanya alƙawarin Allah ba a bayan kasa innal ladina qalu rabbana Allah thumma taqamu da Allah wanda suka ce sahabbai sun yi rida tambaya su minal mu'mini da Allah ya ce rijalun a wannan ya yace daga cikin mu'minai kuma yace wasu mazaje kuma ban labarin da ya wuce sadaqu ma ahadullah alaihi minhum daga su man qabana habu tun lokacin da wayan yake sauka to su waye ba sahabbai bane don ka baka ji sahabbai kai ne mai gaskiya ko qur'ani ne mai gaskiya kuma sannan qur'ani wanda suke nan din babu da basu shahada bace wa min man yantazu ya ba da shaida yace a cikin su akwai wanda suna nan su ma suna jira kuma Allah ya yi ya rufe da cewa ma baddalu ta badila ba su musanya alƙawarin suke wa Allah ba to kuma ne zai ce sun da sun musanya kenan Allah za ka ɗauka ko shi ƙur'ani za ka bi ko maganarsa shi yasa da shi an ci da boko haram duk a wai boko haram wannan sabuwar ƙur'aniyun duk ga yatsiya ce kawai shagantaka ce da ɓata Allah ya kiyaye saboda haka wannan sune innal ladina qalu rabbuna allah summa shi shine wancan sufyan bin abdullahi saqafi da ya taso kafa da kafa ya ce ya rasulullahi qulli fil islam qawlan la as'al anhu ahadan gairaka faɗa min wata magana a musulunci amma daga kai na rufe kofa ba zan sake tambayar kowa ba sai annabi rama ce qul amantu billahi thumma istaqim ka ce kai imani da Allah sannan ka fi akan haka kar kowa ya kara ma komai ka rike babban makami to haka Wani hadisi ya ce wa saddidu ku ku nemi daidai ku a akan daidai amma annahu ku sani zuwa yanjuwa ahadun minkum bi amalihi babu wani ɗaya da tsira a cikin koyi dan aikin sa qalu ya rasulullahi wala anta har kai ya ce wala ana illa an yatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin wa amma ya ati dangane da abin da zai zo ayat da zamu kwana inna Allah ta'ala bayyana lana asalin hukumati a baya yace Allah Rashid Rida yace Allah ya bayyana mana asalin hukuma al-islamiyya ta musulunci fi ayatul amanati wal adli a ayat da yace inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl hukumar musulunci kenan ake kafa maka A zuwa ƙarshe wa kana qad bayyana lana fi hadhihi sura kasiran min al-muhimmati kuma a wannan sura ya bayyana mana ayyuka na al-ahkamu hukunce hukunce addiniya wa shakasiyya wal madaniya summa shaddadat nakira sannan Allah ya tsananta hani alaman yargabu an hukumin rasul ga wanda yake kyamar hukuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila hukumi gairihi ya tafi wajen hukuncin da ba na annabi ba min ahalin tsibiyani na daga masu wuce gona da iri dagutai ba'ada da haza kullihi duk bayan wannan kuma shara'a yubayyinu lana sai Allah ya ci gaba yana bayyana mana ba'dal ahkamil harbiyya wani sashen hukunce hukunce na yaki wa siyasa da wato zamantakewa ko gudanarwa wa yubayyinu lana lana dariqal ladhi nasiru alaihi yanzu Allah zai bayyana mana hanyar da zamu bi mu tafi fi hifzi millatina wajen kiyaye daular mu ta musulunci wa hukumatina da hukumar mu al mabaniyati ala tilkal usul wanda aka gina ta a bisa wancan ginshiki na adalci da wato gaskiya al muhakkamatu al hakima wanda take da hikima min a'da'i ya zami da abokan gaba allazina ya ataduna alaina wanda su kuma za su yi mana ta'addanci faƙala sai Allah yake cewa a yata saba'in ya ayyuwa allazi da amano ku zo hibirakun fanfiro ku batin awin firo jami'a zuza kuma laukaira Allah yake ya ayyuwa allazi na amano ya kuma su imani ku zo hibirakun ku kiyaye kariyarku min aduwikum daga abokan gabanku ai uddatakum tanadinku wa alatin min salahi da makamai wal hizru wal hazaru wahid da al hizru da al hazar duk ma'anar su daya kal misli wal masal kaman ce misl ce masal duk ma'anar su daya wal shubhi wal shabahi kaman ce shubhi da shabih duk ma'anar su daya to shine hizrakum da hazarakum famfiru sibatan subatan ku fito jama'a jama'a a winturu jami'a ma'ana daga wannan tawagar ta wuce wannan ta fito ko kuma gaba ɗaya ku taru ku fito ibn kasir yace ya amrullah ya amrullah ibadahu Allah yana umarta bayan sa mu'minai bi akazil hazari da su kariyarsu min auduwihim game da abokan gabansu wa haza yastalzimu at-ta'ahhubi ya wato lazamci at-ta'ahhuba shiri lahum kai abokan gaba shiri da idadin asliha da tanadar makamai wal udad da wato tanadi wa taksirul adad da yawan wato adadin mutane tantiri fi sabilihi ku fito don ɗaukaka addinin Allah subatan ai jama'atan ba'da jama'atin jama'a bayan jama'a tawaga bayan tawaga wa firqatan ba'da firqatin wa sariyatin ba'da sariyatin rinduna bayan rinduna Wai yaqulu sa'idi abdurrahman sa'idi yake ta ya amuru ta'ala ibadahu mu'minina bi akazil akazil hazar bi hazarihim wato su kici su yi tanadin su min a'da'ihim dangane da abokan gaban su alkafirina kafirai wa hadha yashmilu al akaza bi jami'il asbab wannan ya ga mai dukkanin wani musabbabin cin nasara karka yadda kana kwance a danne ka Allah ta biha sa'anu ala qitalihim wanda za a nemi tsari game da yaƙarsu wa yastadfa'u Makarahu, a kare makircinsu wa kuwatun da wato karfinsu ministi imalin husun shin ganuwa za a gina walkandak gwalalo za a gina wata allumin rami za a koyi yaƙi ne wa rukobi da hawa da jirage wata allumin sana'a? ko ko ta hanyar sana'a ce allati ta'inu ala zalika ya taimaka musulmai wajen kare kansu wa ma bihi yu'rafu madakhilihim da abinda duk za a san meye mashigar su wa makharijihim da mufkar su wa mukrahum da abinda yake ba sa so wan nafiru fi sabilillah da kuma fitowa dan dauka addinin Allah wali haza qala saboda haka yace famfiru ku fito tubatan wato jama'a jama'ai mutafarriqina mabambanta fitowa bi an tamfira sariyatun wannan na ta fito awul janshi wa gaira ghayrahum wasu kuma wanda ba su ba su tsaya wancan awantiru jami'an ko kuma ku fito gaba daya wa kullu hadha taba'un lil maslahati wannan dai duk za a yi shi ne gwargwadon maslaha warrahatu lil muslimina dan a kawo musulmai wato hutu fi dinihim game da addinin su wa hadhihi al aya naziruhu wannan aya kwatankwacinta shine qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa iddu lahum mastata'atum ku musu tanadi min quwwatin na ƙarfi wa min ribatil khayl da na dawa dawakai kosassu turhibuna bihi wallahi wanda za ku tsorata wato makiya Allah kamar dai yanzu yanzu abin da Iran take yi kaga ta yi tanadin da ne ta tsorata makiya Allah na gani ɗazu a wani abin an turo mu shi shugaban Amerika yana cewa ya ne musu zauna sun ce da azumi ne ba za a zauna ba kaga kenan ya dole kanwan na ko yanzu kuma shine yake kukan ya nemi a zauna saboda ka tilhibuna na bihi adu wallahi wanda da shine za ku tsorata makiya Allah wa kum makiyinku fal muslimuna ya atamiduna ala Allah to dai musulmai duk inda suka ga da tanadi ba wai karfin bane ya atamiduna ala Allah suna dogara ga Allah ne wa yattakizuna alquwwata suna riƙon ƙarfi wa salaha da makami walakin hazihi alquwwa wannan ƙarfi wa hadha sala da wannan makami innama huwa sababun min al-asbabi shi musabbabi ne ba shi ne cin nasara ba wa amma al-i'timadu Fahuwa alallah bayan kayi tanadi kuma sai ka dogara ga Allah jalla wa ala fala yu'tamadu alal alquwa ba a dogara akan karfi da ake da shi shi kadai wala ala kasrati ko akan yawa shi kadai fa inna zalika la yanfa'u idza lam yusaidullah duk wannan idan Allah bai bada gudunmawa ba ba zai taimaka ba bi nasarihi wa ta'ayidi in Allah ya bada wato gudunmawarsa wannan aya ta da amfali wa idulahum ta aya ta 60 kuma wannan shi karshen darasin mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimul alim wa ala alihi wa ashabihi al wa sallimu tasliman katira Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufofinka maɗaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da suke cikin su fama da tarbiyya Allah ka sallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nima su kan gare Allah ka shirya mana da su Allah ka ɗora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure suke da yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mata yi na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabar riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabar riba ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kira hama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu guzurin tarar da su alkaran da yake cikin wannan wata Allah ka tabbatar mana da shi addu'o'in mu Allah ka karba mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka sanya mu cikin bayin da kake yanta a wannan wata Allah ka yi mana tare da lafiyar kadari a wannan goma ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib du'a. Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka al-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب gobe ranar fara karatu da wuri ce ko